آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، منادرا آه، شاشدا آه، وطن جماد الأخيرة هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم 1439 domin ci gaba da karatu muna kitabul muwatta bi riwayati yahya bin yahya al-laythi rahimahullah littafin al-imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah muna kitabut tahara karkashin babi wanda yake bayani game da ya mutum zai aiwatar yayin da ya zama na jini mai yawa ya fita daga jikinsa a sakamakon habo ko kuma a sakamakon rauni ya zai ma'am yau za mu tashi kan asar na sa'id bin al rahimahullah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وحدثني أم مالك أن يحيى بن سعيد أن سعيد بن مسيب قال ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه قال مالك قال يحيى بن سعيد ثم قال سعيد بن المسيب أرى أن يومئ برأسه إيماء قال يحيى قال مالك وذلك أحب ما سمعت إلي في ذلك آه الإمام آه أبو عبد الله malik bin anas rahimahullah bacin ya gabatar da asar na umar bin khattab radiyallahu an game da suka da aka yi masa a lokacin yana gabatar da salatu subh wanda sukan ya kasance ta bangaren eh, abu lu'ulwatal majusi la'anatullahi alai eh, tare da jini yana ziba daga jikin shi umar bin khattab radiyallahu an amma bisa haka yayi sallah wannan sai yake nuni kan cewa idan jini ya zama na mai yawa ne to mutum zai iya ci gaba da sallar sa haka ba tare da yayi yunkurin gusar da wannan jini din ba amma idan ya zama na jini ba shi da yawa haɓo ne ba mai yawa ba to wannan mutum zai iya kokarin goge jinin imma da tsimma ko da wani abin da yake mai kama da haka kamar yadda babin da yake kafin shi ya yi nuni akan haka karkashin abin da ya kawo na asa a ciki kuma cewa akwai nuni game da jawazun listi khilaf wato mutum ya iya sa wani a madadinsa ya wakilce shi yana limami wani abu ya faru kamar alwalarsa ta warware ko kuma wani abu mai kama da haka ya faru ya gudana to sai ya zamana zai fita domin ya je sake alwala to a wannan lokaci zai iya jawo wani ya zanto ya ci gaba da yi wa mutane wato ainihin sallah a satin da ya gabata mun ambaci malaman da suka tafi akan cewa za a iya yin haka da kuma waɗanda suke ganin cewa ba za a iya yin haka ba akwai eh, tuntuban harshe da na yi wajen magana eh, rana ita yau ne na ce akwai wani zai fada inda na samu na saurari karatu to akwai tuntube da na yi akwai sunan da ya kamata in fada sai zan to fade shi ba mm. na'am wa zai kawo na'am abu zinat me ya ka batun abu zinar kuma ai ba ma mace abu zinar ba magana muke akan jawazul listi khilaf cewa wasu malamai sun tafi akan a wasu kuma suna ganin a an gane ba to wasu malamai muka ambata na na al-imam malik bin anas nam imam shafi'i al-imam shafi'i na al'imam abu hanifa ya saba lalle haka na ce to wannan ah, yadda me yake al'imam abu hanifa al'imam malik al'imam ahmad bin hanbal da kuma al'imam shafi'i fil jadid sun tafa kan cewa za a iya yi amma al'imam shafi'i fil qadim ya tafa kan a to wajen ce a shafi'i sun ce ce al'imam abu hanifa an gane wannan kenan saboda haka hadisin kuma ya yi nuni ah, kan haka ah, wato ainihin ah, hadisin da na ainihin abubakar da siddiq an tuna shi ko wanda yake cikin sayi bukhari da sayi musulmi ta yadda kaga abubakar da siddiq ne limami yana da mutane sallah amma yayin da manzon Allah sassalam ya ji ya shigo kaga sai ya kokarin mai janyewa manzan Allah ma yana nuna masa a ah, ya ci gaba da sallah amma saboda girmamawa ya ce ba zai yi ba ce eh, ibn abi kuhafa eh, ya shiga gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to kaga wannan shi ma yana nuna kan cewa ashe babu laifi mutum ya iya janyewa ya tura wani kuma ga wannan asar din na shi Umar bin Khattab radiyallahu an da kuma wasu ne daga cikin ah, ah, adilla da nusus da suke nuni a kan haka ah, قال عبيد الله بن يحيى بن ياهي الليسي رحمه الله وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد كتاب الموطا برواية محمد بن الحسن الشيباني سيتي أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا يحيى بن سعيد تفسكر shi al'imam abu abdullah malik bin anas rahimahullah duk abu ɗaya ne mun gane ba duk matsayi abu da an da akhabarana duk abu ɗaya ne da haddasana kamar yadda ya gabata amma kowane rawi ya ba da abin da ya ji ne wanda ya ji da mun gane ba to ya ba da shi da an yanda al'imam mali ya karantar da shi muwatta da an to sai ya kawo da an wanda kuma al'imam mali ya karantar da shi muwatta da akhabarana sai ya kawo shi da wato ainihin akhabarana an yahya bin sa'id shine yahya bin sa'id ne al-ansari kamar yadda ya zo a kitabul muwatta bi riwayatil ka'anabi abdullah bin masalamata bin ka'anaf rahimahullah ay yahya bin sa'id al-ansari rahimahullah wato yana daga cikin eh, min sigari tabi'in yana daga cikin kananan tabi'ai kuma shine mutumin da hadisin eh, innamal amalu bin niyat ya ainihin watsu kan ya watsu ame ta hanyarsa ya zanto eh, jammun ghafiyar suka ainihin rawaito hadisin daga wato ainihin gare shi amma ga in ba haka ba shi kadai kadai ta da rawaito shi daga uh, Muhammad bin Ibrahim At-Taimi shi kuma shi kadai kadai ta da rawaito shi daga Al-Qama bin Waqqas Al-Laysi shi kuma shi kadai kadai da rawaito shi daga Umar bin Khattab radiyallahu an shi kuma Umar bin Khattab shi kadai kadai da rawaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam da haka hadis ne gharib duk da yake ya zo ta wasu hanyoyi kama ya zo ta hadisin abi sa'idi ne khudri abinda yake cikin sunan dara qutni da wani sa ma bai inganta ba da haka ta hanyar umar dan khattab radiyallahu an shi kada ya inganta da haka hadisi ne gari shi yasa al-imam bukhari ya bude sahih al-bukhari da hadisi gharib kuma ya rufe sahih al-bukhari da hadisi gharib hadisin kalimatani hadibatani hadisin abi hurairah ka gharib ne shi ma hadisi ne garibi kaga da shi ya rufe wato ainihin sahihul bukhari da haka al-hafiz ibn hajar ma cikin bulugul maram ainihin kitabul jami' kaga shi ma da shi ya rufe littafin sa bulugul maram hadisin kalimatani habibatan wannan me yake nuni Abin abinda yake nuni shine zamu ga al-Imam Bukhari ya bude Sahih al-Bukhari da kitabu Bada'in Wahyi wato bayani kan farkon yanayin wahayi wato a mataki na farko yanda wahayi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi da yanda yake kasancewa da shi ya bude mai littafinsa to karshen littafin to sai ya rufe shi da hadisi wanda yake na batin tasbihi da tahmidi an gane ba domin ya nuna maka cewa wannan littafin ya kunshi rayuwar manzo sallallahu gaba daya tun daga lokacin da yake annabi manzo har zuwa lokacin da ya koma ga Allah subhanahu wataala da haka sai ya rufe shi da batun tasbihi da tahmidi tunda Allah ya umarci manzo cewa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba kamar yadda Abdullah bin Abbas radiyallahu anhu ma ya faɗa kamar yadda yake cikin sahih Bukhari lokacin da Umar bin Khattab radiyallahu an ya jarraba sahabbai me za ku ce kan wannan aya wasu suka ce tana nuni ne akan wato ainihin musulunci zai bunkasa za a shiga addini da yawa da haka manzo Allah ya yi wuce tasbihi da tahmidi a matsayin godiya ga Allah subhanahu wataala abinda ayar farko da aya ta tsakiya da ayar ƙarshe cikin ita wannan sura abinda ake nufi kenan to sai umar dan khattab radiyallahu anhu ce to Allah bin Abbas kai ma ban zaka ce kenan sai ce a wannan sura tana nuni game da mai karshen rayuwar manzarsa cewa manzar Allah rayuwarsa ta zo ƙarshe da haka ake umar ta same da tasbihi da tahmidi to sai al bukari shi ma ya rufe sahih bukari da batu akan mai tasbihi da wato ainihin tahmidi an gane ah, anna sa'ida bin al-musayyib anna ah, kitab al-muwatta bi riwayati ah, abi mus'ab bin az-zuhri rahimahullah annahu mun gane ba annahu sannan kuma da garin sami'a da garin sami'a kenan yanda zance yake annahu lalle shiwa yahya bin sa'id ya ji sa'id bin musayyabi rahimahullah kala ya ce ma tarawna fi man ghalabahu damu min ru'afin me kuke gani na hukunci cikin lamarin wanda jini ya rinjaye shi a sakamakon haɓo falam yanqati anhu kuma bai yanke gabarinsa ba ma'ana jinin ya ci gaba da zuba mai kuke gani wato sa'id bin musayyaf ya jefa tambaya game ga ainihin uh, tullab da suke kewaye da shi domin ya uh, gwada fahimtar su domin kuma ya zaburar da su domin kuma ya gane fifikon da yake tsakaninsu da juna wajen fahimtar karatu din shin ana ganewa ko ba a ganewa an gane shi ne falam yanqati anhu a kitabul muwatta bi riwayati abi mus'ab bin zuhri da kuma kitabul muwatta bi riwayati suwait bin sa'id al-hadathani rahmatullah al sai zo da falam yanqati anhu dam wato jinin bai yanke ba kenan jinin mai ake nufi a nan shi jinin na haɓo jinin haɓo an gane ba to a kitabul muwatta bi riwayati muhammad bin hassan al-shibani rahimahullah sai ya da cewa ainihin an sa'id bin musayyaf annahu su'ila عن الذي يرعف فيكثر عليه الدم كيف يصلي بهذا اللفظ gane ah, ga sa'id bin musayyab annahu su'ila an tambaye shi shiwa sa'id bin musayyab ani alladhi yar'ufu ga wanda yake yin amai yar'ufu ko kace yar'ufu mun gane ga wanda yake yin habo yarafu kuka ce yar'afu mun gane ba yana da lugha wato ainihin akwai lugha ta ra'afa yar'afu kaga min babi mana'a yamna'u akwai lugar kuma ra'afa yar'ufu min babi nasara yansuru akwai lugar kuma ra'ufa yar'ufu ra'ufa yar'ufu min babi karuma ya karumu an gane ba to diddai a abu ɗaya da shi ne wato anishin haɓo cewa bayan suru alaihi dam wasu sai jinin ya yawaita jinin sai zanto yana yawaita wajen fita maimakon ya ragu sai zanto karuwa yake wanda wannan asar din a lokutan da ya gabata mun ambace shi bisa ita wannan ruwaya ta muhammad bin hassan ashebani bi hazan lafas an gane ba in za a tuna kuma gashi ya zo da wannan lafazin da muke gani kaifa yusalli yaya zai yi sallah kala malik al-imam malik rahimahullah yace kala yahya bin sa'id yahya bin sa'id al-ansari rahimahullah yace thumma qala sannan sai ya ce shi wa sa'id bin musayyaf rahimahullah sai ya ce bayan ya gwada eh, fahimtar tullab da suke kewaye da shi sai ya ce ara ina ganin an yumiya bi ra'asihi ima'an an yumiya ko ka ce an yumiya mun gane ba eh, duk ainihin eh, abu ɗaya ne Eh, za ka iya eh, abin nan eh, sahilinsa kuma za ka iya daukansa a matsayin mahamus mm. ina ganin an yi miya ya yi nuni bi ra'asihi da kansa ima'an nuni maimakon ya tafi sujuda ya tafi ruku'ar to sai zanto yana nuna alamun ya yi ruku'u da ka yana nuna kuma alamun ya yi mai ya yi sujuda da ka saboda wannan zai bayi zuwa game karanta zuban jinin amma yayin da ya ce zai tafi zuwa ga sujuda to kaga jinin zai mai zai karu a kitabul muwatta bi riwayati shaybani rahimahullah sai yazo da karin cewa ai fi salati a sallah a sallah kenan wannan me yake nuni nuni akan cewa sallar ba me zai ba ba yanke ta zai ba ma'ana zai ci gaba da zai ci gaba da yi zai ci gaba da yi wannan afar wato ainihin ya inganta isnaduhu sahih zuwa ga shi sa'id bin musayyab rahimahullah kuma kamar yadda ya gabata ya zo a kitab al-muwatta bi riwayati al kanabi kitab al-muwatta bi riwayati abu mus'ab az-zuhri kitab al-muwatta bi riwayati suwayd aka bi riwayati shaybani rahmatullah ala al-jami' da aka ya ainihin inganta zuwa ga shi sa'id bin musayyab rahimahullah ah, na wannan abin da yake nuni a kan cewa lokacin da mutum haɓo ya same shi yana mai yin sallah da kuma ya zanto haɓo ɗin ya yawaita ya yi yawa to a wannan lokaci ya halatta gare shi ya yi al'ima mun gane ba ya yi al'ima ya yi sallah ɗin bisa ga nuni bisa ga nuni saboda ya sami kansa bisa wani udur min al'adhar wanda yake bayuwa zuwa ga bashi damar abin da bai halatta tunda a lokacin eh, ikon da yake da shi shine mai ya yi sallar bisa ima ala tariqil ima ah, wannan kenan shi yasa ya zo a hadisin imran bin hussein wanda yake cikin uh, sahih al-bukhari manzala ce salli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala janbi uh, kai sallah kana tsaye in kana da dama in ba ka da ikon yin sallah tsaye to ka yi ta ainihin uh, zaune in ba ka da ikon yin ta a zaune to ka yi ta a kwance to da wannan nema wasu suke daukan cewa fadin Allah allazi ne yadhkuru Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina azaban nar kaga wannan a hali na rashin lafiya a hali na wato ainihin rashin rashin lafiya a hali na rashin lafiya mutum ya sami kansa a sakamakon basir ko wani abin da yake mai kama da haka to zai iya yin sallah a zaune in ba shi da iko in ba shi da iko kuma sai ya akunci in ba shi da iko kuma sai ya yi ta bisa nuni ma'ana ya yi ta bisa nuni kamar yadda yake cikin musnadul imami ahmad bin hanbal in ba zai iya akwance ba to sai ya yi ta bisa nuni to kamar yadda aka bada dama a halin yanayin sabon kai a hali na wato ainihin yaƙi a halin yaƙi hali na tsoro nan ma an bada dama cewa mutum ya iya yin sallah a zaune ko a kwance ko a tsaye yana mai tafiya Allah ce fa idza qadaytum salata fadhkurullaha qiyaman wa wa ala وقعودا وعلى جنوبكم salata اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت kaga wani a hali na tsoro da razani halin firgici to in ya zama da ikon ka kayi ta a kwance za ka yi ikon ka kayi ta a zaune za ka yi ikon ka kayi ta a tsaye kana mai tafiya za ka yi amma yadda aka samu nutsuwa aka dawo bisa asali to nan kuma sai a yi sallah yadda aka saba yi shine fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun an gane ba ah, shi yasa kamar yadda ya tabbata cikin ah, sahihi al-bukhari da sahihi muslim ta hanyar sahabbai ba ɗaya ba ah, manzo Allah sallallahu ya kasance yakan yi sallah bisa bisa nuni sallan nafila akan abin hawa sallallahu wannan nuna mai uzuri a halin tafiya manzala yakan yi sallah kan abin hawa sallan nafila yana bisa me mai nuni duk inda dabbasa ta fuskanta to nan zai fuskanta saboda nuna yanayi na uzuri yana bayuwa zuwa ga mai samun rangwame wajen canjuwar wato ainihin hukunci akwai wani hadisi ma cikin littafin al-mu'jam al-kabir li abul qasim at-tabarani hadisin ya'la bin umayya amma bai inganta ba wato wani lokaci an samu kai a hali wurin da za a yi sallah ya zanto ta kone da aka sai sabai suke sallah su suna masu nuni amma wannan bai inganta ba bai inganta ba an gane ba wato waɗannan dalilai da ire-irensu Sune ainihin ainihin uh, sa'id bin musayyaf rahimahullah uh, ya duba sai ga cewa to wannan ma ai uzuri ne uzurin ne min al'azar kamar yadda aka bada dama ga ire-iren waɗancan uzurori to wannan shi ma uzuri ne an gane ba da aka sai sallar bisa wato ainihin nuri kun gane eh, fikihu na shi sa'id bin musayyaf rahimahullah to wannan shi ne kala yahya yahya bin yahya al-laysi yace kala malikun al malik bin anas yace wa zalika ahabbu ma sami'tu ilayya fi dhalik wannan abinda sa'id bin musayyaf rahimahullah ya faɗa to shine abinda yafi soyuwa zuwa gare ni dangane da abin da na ji zalika cikin haka ma'ana cikin ita wannan masala ne kenan wannan me yake nuna maka ina nuna maka cewa wannan shine ikhtiyarul imam malik bin anas min aqwalil ulama fil mas'ala nuni akan cewa mas'ala ba wai magana ɗaya bace ba wai iya zancen al-imam sa'id bin musayyab ne rahimahullah a akwai wasu malaman kuma sun yi wasu maganganun an gane ba amma cikin mangan da aka yi gaba daya al-imam malik bin anas sai zanto ya zabi wannan magana ta shi sa'id bin musayyab rahimahullah wanda kuma wannan shine abin da eh, yake wato ainihin daidai duba ga kula da abin da ya shafi makasudin shari'a an gane to a wannan kitabul muwattatin bi riwayati yahya bin yahya al daga nan wato ainihin wannan bab din ya kare saboda haka za a shiga wani sabon bab to amma wasu muwatta'in kaman kitabul muwatta bi riwayati abi mus'ab kaman kitabul muwatta bi riwayati suwayd bin sa'id al-hadisani kaman kitabul muwatta bi riwayati shaybani to akwai ƙari to da haka na so in fito da su don mu karanta ƙarin abin da ya zo a kai na asar sai zanto mun ƙare babin kawai za mu shiga wani babi to kuma sai aka mantar da ni a gane ba sai aka mantar da ni da haka sai da na ɗauko wannan littafin sharhu zarkani rahimahullah na zo nan masallaci na buɗe haka ina dubawa sai kuma na tuno cewa ai kuma a waɗancan motso'in akwai ƙari akwai ƙari wanda yana da kyau a ce an karanta don abin ya ƙara fitowa fili a san cewa wannan ƙarin motsa kaza ce ta zo da shi kuma motsa kaza babu sannan kuma zai ƙara fito da hukuncin fili ƙarara da wanda shi ya bayu sai na nemi shi matashin nan da yake ba musalla to kuma ban ban same shi ba lokacin to sai bayan mun kare sallah sai na ganshi to sai na bashi makulli na ce je ya ɗauko na nuna masa kanta da zai gani sai ya ciro ya kawo an gane to kuma gashi mun kare bai zo ba to kina ya za yi da haka kenan kaga sai mu shiga wato ainihin wani babi tunda muna cikin lokaci in ya zo to kaga sai mu iya tsorawa ma'ana mu dawo baya kenan إيه، نعم باب الوضوء من المسجد حدثني يحيى عن مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان عن سليمان بن يسار عن المقداد بن الاسود أن علي بن أبي طالب أمره أن يسأل له رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي ماذا عليه قال علي فإن عند ابنة فإن عند فإن عند ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أستحي أن أسأله قال المقداد فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة آه الإمام آه أبو عبد الله مالك آه، بن أنس باتن يا جماعة جبات da كان آه babin da جباته to sai biyo da babi kuma wanda ya kunshi bayani akan mazi tunda duk ana batu ne akan abin da ya shafi tsarki abin da ya shafi alwala domin mazi yana daga cikin ababen da suke warware alwala to don ya bayyana maka hukuncin cewa idan mazi ya fita daga jikin mutum alwala ta warware ko bata warware ba an gane ba yana daga cikin ababen da suke warware alwala ko baya daga ciki kamar yadda ka ji a babin da ya gabata cewa fitar wato ainihin jini haɓo ko na rauni baya warware alwala an gane to shi shi ma mazi haka yake ko ba haka yake ba to sai kulla babin da cewa babul wudu minal mazi wato babin da yake bayani akan mai yin alwala saboda fitar ne. wato nuni kan cewa a shi mazi yana daga cikin ababen da suke warware alwala da haka in ya fita alwalarka ta warware sannan kuma yaya za ka yi wajen wanke shi a asar na sa'id bin musayyab rahimahullah mun fahimci cewa ashe malami zai iya jefa tambaya ga ɗalibansa da wanda suke zaune tare da shi an gane ba domin ya gane karfin fahimtar su da gane wasu wajen karatu shin suna tare da shi ko ba sa tare da shi an gane ba wanda suke damuwa da ilimi ne ko kuma a kawai yan hayaniya ne an gane ba yan al'umma ma masallaci ba wai yan akwashi karatu ba an gane wannan kenan to kaga daga nan ne sai ga an fara gane wasu suna baya-baya wanda da yana gaggawa shiga gaba to sai ya koma kuma baya baya can bai fara buya saboda za a za ana tambayarsa an gane to kaga anan ne kuma za ka gane hikimar yin rubutu yin rubutu ka yi kokari ka rubuta in ka ji wata matsala yi kokari sai ka rubuta to ko da kwakwalwarka ba ta bayi zuwa ka rike ba to in ka koma ga abin da ka rubuta sai ka ka tuna abin duk da yake wanda daga cikin malaminmu hana mu rubutu yake muna karatu irin su eh, kitabul akhadari su eh, rishadu salik wato askari kenan eh, in ya biya maka karatu in ka dauki fansa za ka rubuta wata fassara sai hana ce a in baka gane bai yi tambaya sai a kara gaya maka makar rubuta to a lokacin muna gani kaman akwai dan tsanantawa to kuma daga baya sai muka gane amfanin haka ashe kaunar mu yake da haka sai wannan ya ba muke ta masa addu'a ke ta masa addu'a saboda ya taimaka Me wa inda ya barka ka dauko fansir ka rubuta wannan fassarar a gefe to da shikenan abin ya zama shi ta sai ka dogara cewa ai na rubuta na rubuta to wannan shine ah, abin da shi sa'id bin musayyib rahimahullah yayi wanda wannan kuma ya samo asali ne daga daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam kamar yadda ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim ta hadisin abdullah bin umar manzon Allah ya ce akwai wata itaciya tana kama da musulmi tana kama da mumini duk yazo ganyenta baya faduwa sahabai sai suka yi ta shiga fi shajaril bawadi ƙauyuka eh, itacen ƙauyuka wani ya ce a ah, ita ce itaciya kaza wani ya ce a ah, ita ce itaciya kaza wani ya ce a ah, ita ce itaciya kaza ƙarshe sai aka ba manzo Allah gari sai ce a ita ce itaciyar biyu to bayan an koma gida sai abdullahi bin umar yake cewa ai ni kuwa na gane cewa ita ce dabino ce dabino manzo Allah yake nufi to amma abin da yasa ban faɗa ba na ga ni ne mafi karancin shekaru shi yasa ban faɗa ba an gane ba shi yasa ban faɗa ba to da wannan ne ah, al-hafiz ibn hajar cikin al ah, bari yake cewa ashe wanda yake karami ah, ta fuskar ilimi da shekaru zai iya gano wani abu ya fahimto wani abu ya san wani abu wanda yake babba ko bai gano ba tun daga abdullahi umar ya gane amma umar dan khattab mahaifinsa bai gane ba to amma shi abdullahi umar ya kula da wata karina ne mun gane wata karina ya kula da ita da ce wannan karina ya ga an zo wa manzala da dabina an zo masa da dabino kamar yadda yake a wata ruwa cikin ah, sahih bukhari manzo Allah yana ci saboda haka sai wannan tambayar to da haka sai ya gano ko ita ce ita ce dabino tun daga karina manzo Allah yana cin dabino wato alama kaga ana gano abu ta fuskar mai alama da hukunci kamar yadda ibn qayyim yake faɗa cikin ilamul muwaqqi'in rabbil alamin da kuma at-turuqul hukumiyya fi siyasat shar'iyya game da al-hukmu bil amarat Ah, ya ce mutum ne ka gan shi da hula a hannu ya taho a guje na gudu bayan ya wuce sai kuma ga wani mutum ya taho shi abinda aka sani bai rabuwa da hula sai ya gan shi kansa ba hula yana cewa ku tare shi ya kwace min hulata ku tare shi ya sace min hulata kaga wani mai na ce akan cewa wannan hular mai tasa ce saboda mai wannan alama ta gashi kansa ba hula kuma ya zo yana cewa hula ta ce hula ta ce kuma da ma an san mutum ne mai sa hula an gane to shine alhukumu ainihin bil amarat Babu wudu'i min al babin da yake batu akan yin alwala a sakamakon fitar madhi shi almadhi yana da luga biyu akwai luga ta almadhi akwai luga kuma ta almadhiyu almadhiyu almadhiyu da almadhi lugatan kowace kuma luga ce tabbatacciya kan gane a shi almadhiyu wani ruwa ne wanda yake fita daga gaban mutum yayin faruwar sha'awa mun gane ba yayin faruwar sha'awa sannan ba shi da kauri kuma yana da gautsi an gane to wannan shine almadhiyu shine almadhiyu amma idan ya zanto ya fita a ƙarshen sha'awa to wannan shine mai almaniyu almaniyu qala حدثني يحيى عن مالك abin أبي abin أبي النضر شيني صالم بن أبي أمية القرشي مولاه المدني وأن ثقة من الثقات انا بن أبي رجال نائنشين الستة مولى عمر بن عبيد الله عن سليمان بن يسار شين الهلالي المدني ان أنجاني عن المكداد بن الأصوت جاء المكداد بن الأصوت وند المكداد بن الأصوت تيرك صحب بين من زن الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيني المكداد بن أمر المكداد بن أمر to amma ana danganta shi zuwa ga al'aswad min babi tabanni li'annahu tabannahu gane ba yayi tabanninsa mun gane ba ya dauke shi a matsayin da mun gane ba saboda haka sai ake cewa al-miqdadu bin al-aswad amma mahaifinsa shine amru al-miqdad bin amr amma sai ake ce masa al-miqdad bin al-aswad shine al-aswad bin abd yaghus az-zuhri mun gane anna aliya bin abi talib radiyallahu anhu cewa lalle ali bin abi talib radiyallahu an amarahu ya umarce shi an yas'ala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya tambaya mishi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam anir rajuli game da mutumin da iza dana min ahli idan ya kusanci iyalinsa ta fuskar wasanni dana shine karo ba kusanta kina min dana yatnu dunuwan thumma dana fatadalla fakana qaba ne aw adina da haka akan cewa a duniya duniya liqurbi zawaliha wa fana'iha saboda kusancin wato ainihin karewarta an gane ba yasa akan cewa al'adina ay al'aqrab ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون فخرج منه المضي سيمني يفتدق جكنسا ماذا عليه تو me yake kansa abin nufi me yake kansa kala aliyun sai ali bin abi talib radiyallahu anhu yace wato dan ya bayyana wa shi al bin amr sabab da uzur da dalil da ya sa ba zai tambayi manzan Allah ne masu islam ya tura shi ya wakilta shi akan yi tambayi manzan Allah sarsulam Ba ina indibnata rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi ya ce saboda a wurina akwai yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce Fatima radiyallahu anha yana auranta to kuma kaga wannan wani abu ne wanda ya shafi mai iyali ya shafi al-mu'asharatu zawjiyya rayuwa zamantakewa ta aure wa ana astahi an as'alahu ni kuma ina jin kunyar in tambaye shi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qala al-miqdad sai al-miqdad yace fasaltu rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an dhalik sai na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam game da haka faqala sai manzon Allah ce idza wajada zalika ahadukum idan ɗayan ku ya samu haka tattare da shi falyanbah farjahu bil bilma to sai ya wanke farjinsa da ruwa an nadhu huna shine mai al هو الغصن سيوين ومن النضح انا كاوش انا في مي الرش يا فاو كما انا كاوش انا في مي الغصن وتو اينشين وينكيوا وليتوضا وضوءه للصلاة كما للي ساكي الولاء الولس ديكي للصلاة دومين صلى هناك هذا شيء محل الشاهد da al'imam mal ya kulla babi a kai cewa babul wudu'i minal mafi cewa da manzo Allah ya lalle ya sake alwalarsa wadda yake domin sallah wannan sai yake nuni akan cewa fitar mafi yana mai yana warware alwala yana ainihin kare alwala kamar yadda ainihin ake faɗa an gane to za mu ga cewa a wannan asar ya zo daga suleiman bin yasar anil mikidad bin al-aswad ce wannan hadisi an gane? to shi a suleiman bin yasar bai ji daga al-mikidad bin al-aswad ba da haka kaga akwai mai akwai al-inqita' bainahuma baina suleiman bin yasar da kuma al-mikidad bin amr radiyallahu anhu saboda haka mun qati'un ne kenan wannan yana hukunta samuwar mai alwasida wato ainihin tsani tsakani wanda shi Suleiman bin Yasar yi daga gare shi kuma daga wa daga ainihin almikidat bin Am eh? al bin Amr ah, ya zo cikin sahihi Muslim da sunanin Nasa'i da waninsu zuwa ga shi suleiman bin yasar zuwa ga abdullahi bin abbas shi kuma zuwa ga al-mikidat bin amr kenan kaga suleiman bin yasar ya ji ne daga wa daga bin abbas shi kuma daga al-mikidat eh, bin amr wato ainihin al-mikidat bin al-aswad ah, saboda shi al-mikidat eh, bin amr ya rasu hijira tana da shekara 33 rasuwarsa yana da shekara 70 a duniya an gane to shi kuma kaga suleiman bin yasar an haife hijira tana da shekara 34 kaga bayan rasuwarwa kenan al-miqdad bin amr da shekara nawa da shekara daya to fa kaifa yasma'u min ta yaya zai da gare shi an gane da haka kaga a waccan hanya sai zanto an bayyana alwasita ala wa huwa ibn abbas shine abdullah bin abbas radiyallahu anhuma radiyallahu anhuma sannan ya bu cikin sunani abi dawud da sunanin nasai da musnad al-imami ahmad bin hanbal da waninsu wanda ali bin abi talib radiyallahu an ya bayyana sababin da ya sa ya yi tambaya akan mai hukuncin idan mazi ya fita an gane? shi ne mai idan mazi ya fita daga jikinsa to yakan yi wanka wanka yake saboda haka a lokacin sanyi sai ya zama na sakamakon yawan fitar mani sai ranto ya bayi zuwa game yawaita wanka to kuma ana tsananin sanyi to wannan sai ya haifar da bayansa yake tsatsagewa bayansa yake tsatsagewa to wannan sai ya bayu shine ya yayi tambaya akan me akan hukuncinsa to sai manzo Allah ya bayyana cewa a shi hukuncinsa ba hukuncin me almani bane wanda almani shine me wanka wa in kuntum junuban fatahuru shi hukuncinsa kawai wanke al'aura za a wanke wato ainihin al'aura ne to kenan wannan sai yake nuni akan cewa ashe sahabi zai iya yin ijtihadi a lokacin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to wannan sai bayi malamai sai suka tattauna akan ita wannan masala ne tunda kaga wankan da Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu yake a sakamakon fitar mazi da umarnin manzon Allah yake a to me yake nan ijtihadi ijtihadi da wannan sai bai yi malamai suke tattauna shi sahabi zai iya ijtihadi ko bacin ga manzo Allah din yana nan sallallahu to da haka wasu sai suke tattaunawa wasu gen cewa a ba zai yi ba bai yi wa ga sahabi ya ijtihadi yana tare da manzo Allah ko bai tare da manzo Allah in ma bai tare da manzo Allah yana da damar da zai iya zuwa ya tambayi manzo Allah in kuma ya tare da manzo Allah kaga ga magana ta kare inda Allah ce wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi alu a halar zikiri in kuntum la ta'lamun wa ma arsalna qablaka illa rijalan nuhi alu a halar zikiri in kuntum la ta'lamun fil biya an ce tambaya mutun zai in bai sani ba sai mutum yi tambaya wasu kuma suka ce a'a ya halatta sahabi ya yayi ijtihadi mun gane ba manzo Allah yana nan ko manzo Allah bayana mun gane ba fil fil hudur wa fil ghaib yana tare da manzo Allah ko manzo Allah bayana to zai iya yin ijtihadi an gane wasu kuma suka ce a wato ainihin sahabi zai iya yin ijtihadi kan wani abu in manzo Allah bayana amma in manzo Allah yana nan to nan bai yiwa bai to wanda wannan kuma shine abin da yake daidai cikin maganganun ulama usul malaman usul shine abin da yake daidai shine ma abin da al-allamatu shawkani rahimahullah ya zaba yace shine gaskiya littafin sa irshadul fuhul irshadul fuhul yace shine abin da yake daidai an gane ba wanda kuma haka abin yake in ka koma cikin hadisi haka za a gani mu dauki hadisin ammar bin yasir radiyallahu anhu wanda yana cikin sahih bukhari da sahih muslim lokacin da manzo Allah ya tura shi kan wata bukata sa saboda ka sai janaba ta same shi yace falam ajidil ma ban samu ruwa ba to to ba ruwa da haka sai ijtihadi kawai yace fatamarraqtu fi sa'id kama tatamarraqu dabba daga sai nayi ta birgima a kasa kamar yanda dabba take birgima kamar yanda doki ko jaki yake yi da umarni manzo Allah ya wannan kaga me ba domin su ijtihadi manzo Allah yana wurin kaga bayan saboda haka da ya gama da ya dawo sai ya ambata manzo Allah cewa ga abin da ya yi sai manzala ce ai inna ma yakafi ka an taqula bi yadayka hakaza an taqula ai an taf'ala li anna al-qawla ya'ti bi ma'na al-fi'l ai ya isar ma ka ce ka aikata haka da hannunka sai manzala ya biki kasa ya nuna masa yanda ake taimama kaga wannan yayi ijtihadi inda manzo Allah bayana dan haka manzala sai ya gyara masa sallallahu da kuma hadisin Abi Sa'id al-Khudri Sa'ad bin Malik bin sunan wanda yake cikin Sunan Abi daud Sunan Nasa'i wanda wasu sahabai guda biyu suka yi tafiya wadda lokacin sallah ya yi ba ruwa sai suka yi taimama suka yi sallah suna gama sallah kuma ba ɗan wani lokaci ba sai kuma ga ruwa wadda aka ɗaya shi sai ya sake alwala ya sake sallah ɗaya kuma bai sake ba ƙarshe suka ambata manza Allah sai manza Allah ya ce da wanda bai sake ba a asabta sunna wa ka salatu ka dace da sunna kuma sallar ka ta isar maka sai ya ce wanda ya sake kuma lakal ajaru marwatayn kai kana da lada biyu kana da lada biyu zai dauki fiskar cewa kana da lada biyu ladan a kai sallah da taimama da kuma ladan kayi ijtihadin sake alwala da sallah din bayan ka riga kayi sallar da waccan taimama to tunda ijtihadin ba daidai bane kana da me lada da yake inda hadisin Amr bin al-As cikin Bukhari da Muslim idan mutum ya ijtihadi yayi daidai yana lada nawa lada biyu in yayi kuskure fa lada daya sannan kuma zai dauki cewa a wato ainihin kana da ladan sallah da temewa da kuma ladan sallah da mai da alwala ladan sallah da wato ainihin alwala to kaga wannan ya ji tahadi ne ga harisun Allah bin Umar wanda yake cikin sahih Bukhari da sahih Muslim da manzo Allah ce kada ɗaya koyi sallah la'asar sai a bani Qurayza wata ruwaya cikin sahih Muslim sallar azhar saboda aka sahabai suka kama hanya na ta tafiya lokacin sallar la'asar yayi wasu suka ce a'a mun za mu yi sallah tunda lokaci yayi wasu kuma suka ce a'a suka ce a'a manzo Allah yana nufin mu yi sauri ne shi yasa ya gaya mana haka daga tun tunda lokacin sallah yayi zami wasu kuma suka ce a'a manzo Allah da ya ce sai mun je can to sai mun je can zami wanda haka wasu suka yi sallar su a nan wasu musu suka yi can kaga wannan mu ijtihadi wanda suka yi sallar su a nan ijtihadi ne an gane ba ijtihadi ne amma haka sun yi hakan ne ba tare da ah, manzo Allah yana nabi sallallahu alaihi wasallam nan ga hadisin da yake cikin sahih al-bukhari lokacin da labari ya zo wa wasu daga cikin sahabbai cewa an canja alƙibla an canja alƙibla su kuma suna cikin sallah da kawai sai suka juya zuwa ga ita alka'aba wannan juya wadda suka yi da umarnin manzala suka yi ijtihadi ne tunda ai suna da zabi ko su yanke sallar ko kuma su juya din sai suka juya to da suka juya kuma manzo Allah ya tabbatar da cewa hakan daidai ne kaga daga nan sai aka samu mai hukunci cewa shi wanda ya kuskurewa alƙibla sai aka faɗakar da cewa ai nan ne alƙibla ba sai mai ba ba sai ya fita daga sallah ba ko ya abin a kawai sai ya juya kawai sai ya juya to kaga hadisai da yawa suna nan a wannan mas'alar da suke nuni inda giyabin nabi to wannan ya tabbata sahabai suna ijtihadi kuma shine daidai amma inda hudurin nabi to nan bai yi wasu ijtihadi akwai hadisai da yawa duba daga cewa lokaci ya abin nan to wannan ah, wannan wannan shine insha Allah wannan ya kawo littafin kuwa ne ya kawo kusan awa daya akwai mamaki eh kwarai kuwa ya daɗe mai yawa kuma ya ji ya ta shiriri ta hmm, Allah sau ga hmm, in ba a mantar da ni ba sati mai zuwa sai makaranta ka san wani yana da shiriri ta sai maka abinda baka sa shi ba ga abinda ka ce ciro ko kuma sai tsaye ta leke-leke ya ce ah to dama wannan littafin dama haka adadin sai yake ah, to ai mun san halayyar mutane da muna cikinsu da wannan shine ina gani sai mu tsaya nan insha Allah wa bi hadzal qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin sai a tace insha Allah Thank you. لا تأكل سوى أبو أيوب وما سوى أبو الرحمن a wanda yake mafi shahara shine Abu Abdurrahman Abu Abdurrahman shine mafi shahara wallahu a'lam wa tambaya ta biyu an tsare da ni an tsare da ni a game da amma alwaya Ahmad bin Abdullah ibn Bakr an tsare da ni na ta wannan aika yi gaggawa ai ba mu gama ba mu ce komi akan hadisin ba wadai ku ai abinda aka ce wadai ku ba ma shiga karatu a kansu ba ka yi gaggawa eh, amma tun da ka yi tambayar bar sai baka amsa insha Allah me ya ce a ruwar mai ya ce ɗaya da halarci a wani wata ruwaya ruwayarwa na'am na'am eh haka eh to kamar yadda ya ambata gaskiya haka ne ah, ya zo cikin ah, sunanin nasa'i da kuma musnadin imami ahmad bin hanbal ah, da sahih na ibn hibban cewa ammar bin yasir uh, shine uh, ali bin abi radiyallahu an yasa da yi wannan tambaya ne ɗan gane ba amma kaga ruwaya kuma cikin sayi bukhari da sayi muslim sanu cewa wanda ya sa ya masa tambaya shi ne wa almiqidadu bin Amar? to kuma ya zo cikin uh, sahi na ibn hibban aidan har yanzu cewa shi Ali bin Abi Talib radiyallahu an da kansa yayi tambayar da kansa yayi tambayar kaga an samu ababai nawa kenan uku al-miqdat Ammar bin Yasir sannan shi kansa Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu ajma'in to shi al-Imam Abu Hatim Muhammad bin Hibban al-Busti rahimahullah cikin sahih na Ibn Hibban Ah, sai ya hada waɗannan ruwayoyin da cewa wato ainihin ah, ah, ali bin abi talib radiyallahu an yayi yunkurin iya yi tambayar da kansa an gane ba sannan kuma sai ya umarci ammar bin yasir da yi masu tambayar kuma ya umarci al-miqdad bin amr bin al-as al-miqdad bin amr eh, al-miqdad bin amr da yayi tambayar to karshe sai zama wanda yayi tambaye shine al-miqdad bin amr eh, kenan an jingina cewa ali bin abi talib radiyallahu an da kansa yayi tambaya duba ga cewa shi yayi umarni da aini da a masa ne tambayar kuma da himmantuwar da ya yi an gane ba sannan an jingina wa ammar bin yasir cewa shi ya yi tambayar saboda yana daga cikin wanda aka sa su yi tambayar sannan an jingina wa almikidat bin amur cewa shi ya yi tambayar domin shi ne hakikanin wanda ya yi tambayar an gane ba kamar yadda ya zo a faɗin allah subhanahu wa ta'ala inda Allah ke cewa Allahu ya tawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha almauta wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma inna fi dhalika laayatin liqaumin yatafakkarun kaga wannan aya an nuna Allah shi yake karɓar rayuka a wata aya kuma sai Allah ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi wa yursilu alaikum hafaza hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna wa hum la yufarritun a wannan aya fi suratul an'am sai aka yi nuni akan cewa mala'iku ne suke karɓar rayuka ne sannan a wata aya kuma sai Allah ce qul yatawaffakum wukila ila turja'un a wannan aya kuma sai aka yi nuni akan cewa malakul maut shi yake karɓar rayuka ne an gane ba kenan kaga can da aka jingina wa Allah cewa shi yake karɓar rayuka saboda karɓar rayukan bai yiwa sai da sai da izinin Allah eh, Allah shi yake yin umarni da aka karɓa da aka sai aka jingina masa can kuma da aka jingina wa malakul maut shi yake karɓar rayuka domin shi yake karɓar rayuka ne can kuma da aka jingina wa mala'iku domin su suke raka malakul maut wajen mai karɓar rayuka da haka su ma sai aka wato anishin a eh, jingina musu a to wannan kenan a takaice duk da ta fuskar isnadi akwai magana an gane ba ta fuskar isnadi akwai magana amma dai a wannan shine abin da shi al-imam abu hatim ibn hibban al-busti ya ainihin ambata sannan kuma a babi na rinjaye eh, ruwaya to ruwa da ta zo cikin uh, sayi bukari sai musulun ana rinja da ita kan ruwa ta zo ba cikinsu ba shi yasa alhazimi cikin uh, mukaddimar littafin sa Ali itibar fi bayanin nasir walmansur mansukh min al-asar uh, fuskokin rinjayar da wani hadisi kan wani hadisi ya ambaci fuska ɗai-ɗai har fuska hamsin fuska ta tarjihi kafin a zo gabatin mai cewa an shafe hukunci wani hadisin an shafe shi fuska ɗaya ne har hamsin to daga ciki ya ambata cewa a samu cewa wannan ya zo muttafaqun alaihi ma'ana bukhari da musulun mun gane ba sai ya ci karo da wani hadisi wanda yake cikin jami'u tirmizi ko an-nasa'i ko Ibn majah ko wani su to anan idan ba zai a hada su ba to za a rinja da na bukhari da musulun an gane ba ah, to wannan ah, takaice kenan saboda littafin ya zo sai in karanta kawai mu cike gibin kaga rana ita ba sai mun ba sai mime ba ba sai mun ainihin wato ainihin eh, ta ba ko sai mu shiga sabon babi an gane ah, wannan kin wani mu karanta a ah, wannan ah, kitabul muwatta ce bi riwati shebani wato sharhu mushkilati muwatta'il imam malik bin anas ruwayatul imam muhammad bin hassan ashebani wanda ana ce masa kuma fatahul mughatta fatahul mughatta uh, al-imam al-allama ali bin sultan al-qari wanda ya kira da mulla ali al-qari an gane mulla ali al-qari yana nan mujalladi hudu sharhu mushkilati muwattal imam malik bin anas ana ce masa fatahul mughatta kuma akwai kashaful mughatta na shi ibnu ashur wanda shi yayi ne akan ita muwatta din masail na muwatta da kuma bayanin fuskokin gara ibn kalmomi ita kitar motsa birwati ya haya bin ya hayan lesi an gane? to bari mu buɗo mu gani sai mu cike gibin insha Allah an gane? to kagaran ya kawo abin nan eh eh Right. kaga a mujalladi na biyu ne yake ba na farko ba in mm. gane ba mujalladi na biyu ne afuwan wannan na ɗaya ne ma bari mu karanta wannan ɗaya wannan kuma a almuwatta ce ce abu musu abu zuhuri دار التأصيل المجلد الأول an gane? kaga bacin ya kawo shi wannan a asar na sa'id bin musayyaf haddasana abu musaf kala haddasa na malik an yi haya bin sa'id annahu sami'a kamar yadda muka bada ko annahu sami'a sa'id bin musayyaf kala ma rauna. في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه الدم قال مالك كاغا انه الدم كاغا قارن نمكا متى تارد شي سويت بن سعيد قال مالك قال يا هيا ثم قال سعيد أرى أن يومع برأسه إيماء قال مالك وذلك أحب ما سمعت فيه إلي كاغا شي سيدو فيه وكاغا وانا shine asar ɗin ƙarshe a wannan babin na kitabul muwatta bi riwayati laysi ko to sai yace kuma haddathana abu mus'af kala haddathana malik an abdurrahman bin al-qasim to a kitabul muwatta bi riwayati shaybani a kula sai yace akhbarana maimakon an a akhbarana abdurrahman bin qasim ana abihi gababansa shine wa al-qasim bin muhammad ah, annahu ra'a fi qamisihi daman yawm al-jum'a lalle shi al-qasim bin muhammad ah, min ah, fuqaha as-sab'a fil madina yana daga cikin dakkan malaman fiqh guda bakwai na garin madina ya gani fi kamisihi a cikin rigarsa da yake sanye da ita daman wani jini yawmal juma'a a ranar juma'a wal imamu ya khatubu alal mimbari alhalin liman yana yin khutuba akan mimbari sai ya cire ita wannan riga ma'ana kenan eh, rigar ba ɗaya bace kenan ma'ana sai ya cire wata ya bar wata ita wannan take ɗauke da jinin sai ya cire ya batta fa naza'ahu to a kitabul muwatta biruwati muhammad bin hassan ashebani ba na za'a ƙorisa mun gane ba sai ya cire ita wannan rigar tasa ba wa sai ya ajiye rigar sun masalla sannan sai sallah to wannan ƙarin na sun salla sannan sai sallah ya zo ne a ita wannan kitab al-muwatta din bi riwayati abi mus'ab da kuma kitab al-muwatta bi riwayati suwayt bin sa'id al-hadasani in ba manta ba zan zo da ita rana ita sai magani to kaga wannan kari akan ne akan wannan wannan kuma shi ma asar din ya ya inganta wannan kenan kaga yana nuni kan cewa anan shi al-qasim bin muhammad ba wai ya cire rigar bane a babi na cewa jinin najasa ne ko ya yi ko ya bata masa alwala ko wani abin da yake mai kama da haka a ya cire ne a babi na me na alwara min babil wara an gane sannan kuma nuni akan cewa ashe babu laifi mutum ya yi wani aiki alhalin liman yana yana ba kamar kaman ya tashi ya canja wuri ko ya gyara zama ko ya cire hularsa ya ajiye ko ya mayar ko ya sa gilas ko ya cire ta yadda ya ya ainihin cire rigarsa an gane? an banci wanda kyau? to sai ya ce kuma haddasa na abu musa'ab kala haddasa na malik an hisham bin urwa ga hisham bin urwa annahu qala lalle shi hisham bin umar ya ce ra'ani abi babana ya ganni wa kenan urwatu bin zubair in saraftu min salati ma'ana na fita daga wata sallah da nake yi qala sai ya ce da ni liman sarafta dan me ka fita daga ita wannan sallar qultu lahu sai na da shi min dami zubabin saboda jinin ƙuda ra'aituhu da dagan shi fi sau a cikin tufafina kala sai ce da ni ba zalika alayya wato sai ya aibata ni akan haka yana ce ai ba wata matsala ba ce wakala sai ce liman sarafta dan me za ka juya a dalilin wannan ai ka jira hatta tutin salatak har ka cika sallarka ma'ana wannan ba ba matsala ba ce wannan ba matsala ba ce Ah, sai ce wasu ila malik an tambayi al'imam malibi na anas an damin zubab game da jini na kuda faƙala sai al'imam malibi na anas ce ara ni ina ganin an ya gasilahu ya wanke shi wannan min babin listi ba ba wa cewa dole ba ne to wannan ƙarin na cewa an tambayi al'imam malibi na anas to al'imam abu musa'af da al'imam suwait. bin sa'id al-hadisani su suka kadaita da kawo shi su suka kadaita da kawo shi a wato ainihin kitabul muwatta aka yazo ma kitabul muwatta bi riwayati suwaid bin sa'id al-hadisani kan wannan tambayar da aka yi wa al-imam malik bin anas to shi suwaid bin sa'id al-hadisani a kitabul muwatta ta sa shi sai ya kulla babi ba akan me akan waɗannan asara cewa babu thawbi yakunu fihi dam babu saubi ya kunu fihi dam wato babin da yake bayani game da cewa tufafin da mutum yake sanye da shi idan an samu jini a jikinsa ya mutum zai to sai kama kodin nan asaran guda biyu wato nini akan cewa eh, an so ka iya me ka iya wankewa ko ka cire tunda ba jini bane mai yawa sannan kuma ka iya ka iya bari babu komi a kai to kaga waɗannan asar ɗin babu su mai babu su a kitabul muwatta bi ruwatiwa bi ruwatil laisi rahimahullah sannan shi muhammad bin hassan ashebani shi ya fitar da wannan asar din na alkasim bin muhammad ne a babin da yake bayani game da lokacin sallar juma'a anan ya fidda shi tunda ya ce yawmal jumu'ati wal imam ya khatubu alal minbar an gane amma bai fitar da shi asarin urwatu bin zubair ba asarin urwatu bin zubair abu musa shi ya kadaita da fidda shi da kuma suwait bin sa'id wato ainihin al-hadisani amma asar na al-qasim bin muhammad shi muhammad bin hasan ashbani yayi me yayi tarayya da su wajen me wajen wato ainihin fitar da shi amma banda al'imamul ka'anabi shi ma bai fitar da shi ba an gano da kyau to wannan kenan to kaga kenan yanzu kaga mun riga mun gama da ita wannan matsala rana ita muna raye ko sai mu shiga babul wudu'i min al-madhi kai sai insha Allah ta'ala sai dai zamu zo da shi al-muwatta domin mu karanta mu ji bambancin lafazan da suka zo a ciki insha Allah wa bi hadha al-qadri kifaya walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh